aro na cewa yake wannan kuskuren wai kun riga kun yi shi sai ku kiyaye gaba muna ganin girman ku muna ganin darajar ku muna ganin ku iyaye muna ganin ku shugabanni amma lalle lalle wannan abin da kuka yi kaza ba kaza ba to ka daina ganin girman su mana ka daina ganin girman su saboda sun sun hada wa'azi tare da wanda yake dariƙa barka da zuwa aljawar tv ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa a tare da mu a yaushe. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau muna ɗauke da tsokacin shak Abdallah Muhammad Adam kan rikicin maganganun da ake akan abin da ya faru Amina, wanda wasu daga cikin 'yan ahli sunna suke ganin abin da suka biyo Gwamba suka yi da shak Balalo suka yi ya saba wa tafiyarsu ta ahli sunna. inda wasu suke taraddi kan haka ne amfanin haɗuwa guri ɗaya da malaman bid'a har ku gabatar da wani yayi jawabi inda shek Abdullah Muhammad Adam ya ce me laifin haka shi bai ga aibin haka ba ku dai saurari tsokacin nasa amma kafin nan muna roƙon ku da idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan cin din ta albarka kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararra wanda zarar mun ɗora muku bidiyo zai zo gare ku sannan ku yi mana liking da sharing liking ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku to ajiya din a zaman mina kun san akan amfani da wannan zaman na mina wajen gabatar da nasihohi da wa'azuzzuka da taujihat da kuma tattaunawa tsakanin al'ummar musulmi wanda za ta amfanar da musulmi sai aka sako wani bidiyo na wato 'yan uwanmu malamai na nan Najeriya sun haɗu a can wato suna gabatar da wa'azi a alhazai a haɗe a bai ɗaya kamar yadda kuka sani hajjin nan kowa da kowa yana zuwa ba wata ƙungiya da ba ta zuwa aikin hajji ba wata aƙida da bata zuwa aikin hajji to an haɗu amina a matsayin al'ummar najeriya sai ake gabatar da wa'azi na haɗaka cikin alhazan nan akwai 'yan izala cikin alhazan nan akwai 'yan ɗariku su ma malaman da suka je domin a aikin hajjin nan da kuma wayar da kan alhazai cikinsu akwai yan izala akwai yan ɗariku cikinsu akwai wanda suke yan gargajiya su ba sa ɗarikar ba sa izalar su ma zaman kansu suke yi sai aka haɗu tare da waɗannan alhazan wanda sun haɗa da 'yan ɗariku da 'yan izala da kowa da kowa sai ake gabatar da wa'azi na bai ɗaya sai aka sako malam a sheikh dr kabiru haruna gombe yana wato sakataren kungiyar jama'atu izaratul bid'a wai kamati sunna kuma aka nuno ga shugaba imam abdullahi balalau yana zaune malam kabiru gombe ya gabatar da dr munir koza don ya gabatar da lacca ko nasihu ga alhazai kai jama'a Najeriya wallahi tallahi Najeriya Najeriya muna da aiki mu na Najeriya daban ne duk abin da aka ce ya shafi Najeriya hatta addinin kamar da na faɗi a wata hudu bata a baya abin da ya fi komai girma shine addini to addinin ma a Najeriya bai tsira ba mu mu sai ya zama na daban sai ya zama abin rigima wallahi tallahi wannan abin da su malam kabiru gwamba suka yi abu ne na duk duniya haka ake yi in ka kaga mahajjata na mali ko ka kaga mahajjata na sudan ko ka kaga mahajjata na Misira, ko ka kaga mahajjata na togo ko ka kaga mahajjata na gini ko ka kaga mahajjata na kwatano ko ka kaga mahajjata na abrikos ko ka kaga mahajjata na burkina ko ka ga mahajjata na mali wallahi haɗuwa ake yi ake gudanar da abu ɗaya ba za ka gane wannan ɗan ɗarika ne ko wannan ɗan izala ba malami da ya zo aikin hajji don faɗakar da jama'a a matsayin malami da wanda yake ya fito daga izala da wanda yake ya fito daga ɗarika sunansu malamai aikin hajji kowa yana yi ɗan izala yana yi ɗan ɗarika yana yi kuma maraje ɗinsu guda ɗaya ne dukkansu suna ciro dalilan na aikin hajji ne daga Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga maganganun sahabbai da tabi'ai to menene abin nan bambancin a wannan layin saboda haka ana haɗuwa ne ana faɗakarwa tare a bai ɗaya amma wai mu a nan Najeriya wai wannan ɗin ma wai ba zai yiwu ba kawai saboda an nuno malami na izala ya gabatar da na ɗariƙa cewa ya yi wa'azi bari ma nuna muku ku ga abin nan ɗin kafin mu zo sai mu sharhi kai mu ga me yayi laifi a cikin wannan abin da ya wakana ga nan malam Kabiru Gombe da zan da malam ga nan abin nan ya faɗa da za shirya da gari a daure ya dubu a cikin bisa hannun abada na malaurin sarki wani adam koda limami ne da kuma da shi wata shugaba ne da ya wata shirya kuma da sadarwa da ya rubutu masu kyau da alaƙa da shi wata wata kuma da shi wata shi ne ya yi wata wata da wata wata ce kuma da ya Wait, hold it. na ya fi dacewa da kuma da gefe da saurara ne da amfana ah, a fara tare da shugaba mai girma na kungiyar da masu zara biya a shirin muhammad baranau da hada sakatare a shirin muhammad kudu abu da bambe da babban sauki suna a shirin yakubu musa a sandare manya-manyan malamai Usman Suleiman. Ah, alhamdulillah yau kamar yadda malamai suka faɗa shi ne rana na farko daga lekun da jiba. Wanda kowane haji yana da zaɓi na ya ce Allah ya ba ku dama wanda wanda aka da ke bai ne ba za a yi ne wanda ba za a yi ne غلبت يومئذ فلا إثم عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. To, ‘yan a takaice wannan shine abin da ya faru sakataren a kungiyar jama'atu izalatul bid'a a sheikh dr muhammad kabiru haruna gombe ya gabatar da dr munir koza ya gabatar da nasiha wa mahajjata kuma sheikh ahmad ibrahim Sulaiman ya tashi har ya ba da gudumawa ya ja baki to a cikin wannan abin da ya faru wato ni na ɗauka wallahi duk musulmin kirki duk musulmin arziki wanda yake nufin wannan al'ummar da alkhairi idan ya ga wannan na ɗauka alal aƙalli zai faranta masa zuciya alal aƙalli duk rigingimun da muke yi da cin mutuncin juna da zage-zagen juna da muke aƙalla dai muna ƙoƙarin mu haɗe abin da yake ranmu muna ƙoƙarin musaje da sauran 'yan uwanmu musulmai da suka fito daga ƙasashe mabambanta juna aƙalla dai a aikin hajjin za mu je mu lafiya mu dawo lafiya ba tare da mun nuna wannan tsangwamar da ƙiyayyar da wannan rigingimin namu da muka saba yi a cikin gida ba to ashe akwai wasu gurbi lalatattu a cikinmu wanda suka mai da addinin nan kamar wani kayan gidansu ko gadon uwarsu sai kawai yanda suke so haka za a yi wai wannan ɗin wai laifi ne dan me yasa wannan mutumin an san shi yana zagin ahlus sunna yana cin mutuncin su yana kaza yana kaza har a yadda a hada waje da shi har a hada karatu har a ya tashi har yayi wa'azi a gaban waɗannan mutanen kaza kai wani ma da naga bidiyon sa shi ma kila a karo na gaba dan wannan bidiyon nawa wannan ba lalle bane ya kare a iya nan ta yiwu wato sansalar ta bayi zuwa ga yin bidiyo na biyu har ma kila na uku aro na cewa yake wannan kuskuren wai kun riga kun yi shi sai ku kiyaye gaba muna ganin girman ku muna ganin darajar ku muna ganin ku iyaye muna ganin ku shugabanni amma lalle lalle wannan abin da kuka yi kaza ba kaza ba to ka daina ganin girman su mana ka daina ganin girman su saboda sun sun hada wa'azi tare da wanda yake ɗarika ka daina kallon girman nasu idan ka daina ganin girman su shikenan Allah ya daina ganin girman su ka daina ɗaukar su a matsayin shugabanni sai waye kai dama ƙarya kake yi ƙarya kake yi baka ɗauke su malamai ba baka ɗauke su shugabanni ba da ka ɗauke su ma malamai da shugabanni ba ka fito kana wannan iskancin ba me yake damun mu ne mu a ƙasar nan shin mun fi kowa iya addini ne mu muka mu kowa iya sunna mu muka mu kowa sanin gaskiya yanzu kai da kake maganar sunna waye uwar gijiyarmu a sunnan ne ba saudiya ba ce in ji yanzu a aikin hajjin nan ma dama akwai taron da ake yi duk shekara yanzu a wannan aikin hajjin ma na bana an yi fefofi ne mabambanta juna sudes ni na ga fefa sudes sannan akwai malaman ɗariku sun zo sun gabatar da fefofi sun yi jawabai a cikin azumi Saudiyya nan ta yi taro ba ma wai maganar wai yan ɗariku ba har da yan shi'a sun gabatar da fefofi a wannan taron kuma duk wani malami da ka san shi na sunna ɗan ƙasar Saudiyya a duniya wane kenan yana wajen in kuskure ne su faɗa mana su ce bai kamata mu zo mu haɗu da wa'annan yan ɗarikun ba kai kake ma maganar lacca ku da yake tsarin ƙasar ku a hayaniya muka ƙare su akwai wa'anda ma cikin yan ɗarikun sun yi littattafa ma sun yi raddi wa ahlus sunna sun yi condemning ɗinsu akwai kuma cikin 'yan shi'a ma ɗungurungun uwa uba wanda sun yi rubuce-rubuce suna da laccoci akan youtube ba iyaka amma kuma duka saudiya ta gayyace su wannan taron a cikin ramadan wanda aka yi shi na bina'ul jusur wanda har yau na yi tahaddi kuma ban samu wanda ya amsa wannan tahaddin ba mu yanzu a nan gida wai da zarar kai kana ahalin sunna ko ka haɗu da wani ɗan ɗariƙa ko kun haɗu da wani wanda yake wato shi'a kun yi wata gaisuwa da shi ko ya ziyarce ka ko ka ziyarce shi sai ya zama rigima to yanzu ga uwar gijiyar tamu gaba ɗaya Saudiya da duk malaman da ake ji da su a duniyar ilimi a yau suna wajen wasu ma sun gabatar da fefofi inda gaske kuke yi ku kalubalance su mana ku kalubalanci Saudiya ku ce wannan abin da ta yi kuskure ne ba daidai ba ne ku yi kwandemin din ko kun haɗu da wani wanda yake wato shi'a kun yi wata gaisuwa da shi ko ya ziyarce ka ko ka ziyarce shi sai ya zama rigima to yanzu ga uwar gijiyar tamu gaba ɗaya Saudiya da duk malaman da ake ji da su a duniyar ilimi a yau suna wajen wasu ma sun gabatar da fefofi inda gaske kuke yi ku kalubalance su mana ku kalubalanci saudiyar ku ce wannan abin da ta yi kuskure ne ba daidai ba ne ku yi kwandemin ɗinsa ku rubuta duniya ta gani in kun isa wato ashe abin renin wayo ne wanda aka rena shi wa ido wa ka rena in na cikin gida ne ya karamar danga daɗin ƙetara sai a zo a yi ta a zazzage shi wani ma ya fidda kai daga sunna wani ma ya fidda kai daga sunna sai kuma yanzu ga Saudiya ta yi to da ya kamata yadda kuke yi wa na gida yanzu a nan da gumi da yayi wannan maganar ba irin zagi da cin mutunci da ba a masa ba a kasar nan su wanda suke zagin nasa suke cin mutuncin sa na rantse da Allah har yau ba wanda ya tofa kalma ɗaya akan kasar Saudiya yace taron da ta yi na bina'ul jusur ƙarya ne ba daidai bane hallaka ne rushe sunna ne ba su yi ba ashe renin wayo ne inda gaske kuke yi ai ita wanda ta yi ma yafi na kowa ita da ta tattaro kowa da kowa har da yan shi'a da kowa kuma ita kafin haka ma har da yahudawa dama tana tattaunawarta tana yin mu'amalolinta amma saboda renin wayo in wani ne yayi wanda kuka rena shi karamar danga daɗin ƙetara wanda bayi da shinkafa kaza shikenan sai ku zo ku rushe shi ku cire shi ma a sunna ku cire shi ma a sunna gaba ɗaya wallahi wannan ko shi ake kira ta ruf ɗan ruf wani shedani iliminsa bai wuce cikin cokali ba aqidan ma da yake magana da sunna bai san komai game da usulus sunna ba amma shi ne zai zo ya naɗa kansa a matsayin alkali akwai fa wanda wai saboda ya yi raddi wa wannan bidiyon na su malam kabiru gombe da suka haɗu da malaman ɗariƙu suka yi wa'azin nan akwai wanda fa wai a wajen raddi wani gaula wanda matukar akwai irin waɗannan gurbin irin wa'annan matsiyatan in dai akwai su wallahi wannan al'umma ba ta zauna lafiya ba wai cewa yayi ma wai da da'awar izala da aka kawo aka shigar da mutane cikin izala da barin su ma aka yi a ɗariƙar su da yafi ka san da me ya talilin wannan magana sai ya ce wai saboda su 'yan ɗariƙu dama ba su ce su musulmi ba ne amma wayannan yan izala sun zo sun nuna wa mutane su musulmai ne kuma suna kautar da mutane daga musulunci me suka yi suka kautar da mutane daga musulunci wai kawai sab to kun dai ji kaɗan daga cikin tsokacin nasa me za ku ce akan haka ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka kar ku manta dai da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa wanda zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku mun gode da sauran mu da kuka